والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفهيم المتفهم نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قلت sai na ce sayyid kudu a fa'i fasida wato sayyid kutub aslahullah yana da aqidu batatu masu yawa wadda alaiha ulama'una wanda malamanmu sun masa raddi Allah ya musu rama akwai aqidu da yawa da yake da su marasa kyau malamanmu malaman salafiya sun yi raddi ga aqidun sayyid kudu Allah ya masa rama. misali sheikh Allah ya mutu rahmadi alwadi daga cikin malaman da suka yi raddi ga akidunsa akwai irin su a sheikh muqbil bin hadi alwadi rahimahullah wa sheikh ahmad bin yahya an-najm da a sheikh ahmad bin yahya an-najm wa sheikh bin baz da sheikh al-allama ibn baz rahimahullah sheikh rabi bin hadi al-madkhali da sheikh rabi bin hadi al-madkhali wa sheikh nasiruddin al-albani da sheikh nasiruddin al-albani da wasu su wala majala li zikriha huna babu fage na ambatar akidan anan wajen yarji ilaiha man arada tahqiq mai sanya tabbatar ya koma zuwa ga littafan hmm. in ya koma zuwa ga littafan wa'annan malaman zai ga irin fatawowin da malaman suka bayar game da sayyid kutub to amma ya kamata mu dan ambaci kaɗan daga cikin akidun shi domin ɗaliban ilimi su zamanto akan basira dangane da wannan bawan Allah daga cikin aƙidun sayyid kutub akwai ainihin wato abin da ya shafi asma'u wa sifat yana nan akan aqidan asha'ira yana daga cikin mutanen da ke tawili na sifofin Allah subhanahu wata'ala so daga yana tawilin sifofin Allah ala tariqil asha'ira wal sannan na biyu akwai abin da ya shafi jingina ma alkur'ani cewa sun sunullah cewa alkur'ani sana'a ne na Allah alkur'ani halitta ne sannan na uku daga cikin aqidun sayid kudu akwai takfirin mujtama ya ce mutanen duniya gaba ɗaya sun yi ridda saboda sun bari ana hukunci ba da abinda Allah ya saukar ba yanzu mutanen duniya suna buƙatar su sake sabon kalmar shahada ko mutane ba za su gushe daga wannan kafircin ba har sai an ɗabbaka shari'an Allah a doron ƙasa saka ya kafirta mutanen duniya gaba ɗaya wai saboda a duniya yanzu ana bin tsarin demokradiyya ne galiban ba a bin dokokin Allah ya ce da duniya gaba ɗaya ya yi tafiri na mujtama wani ya ce da shi to da shi kenan ko kuma za a ce ban da shi tun da shi ya riga ya faɗa <laughs> sannan daga cikin aƙidunsa marasa kyau akwai izgili ga annabin Allah Musa ya kira annabin Allah Musa mutum ne asabi za'ici ko mun dafi mutum ne mai kabilanci mai ta'azzubanci mai irin mai hamasa ya faɗi wannan ne ƙarƙashin fawakar zaho Musa faɗa za a lai lokacin da wani daga cikin ainihin kibdawa na misira ya zo yana zalintan wani daga cikin mutanen bani isra'il sai shi annabu sai shi mutum bani isra'il da ya ga annabu musa sai ya nemi agajin annabu musa ya taimake shi akan wannan daga cikin kibdawa na misira a lokacin fasta gasa hulna zimin shi ajihi alallazi min aduwi wa kazahu musa faƙa za alaihi sai wannan wanda yake ta bangaren annabu Musa sai ya nemi agajinsa akan wannan wanda yake na ainihin daga ainihin daga abu wasta gasa wanda zimin sha'afi lazimin adui sai wannan wanda yake bangaren annabu Musa ya nemi agajinsa akan wannan wanda yake makiyinsa to annabu Musa kaza kun Musa sai Musa ya zungure shi bar ma yi ɗan zungure shi faɗa za a lai sai kashe shi har lahira shi musa ba ya yi nufin kisa ba ne ko shi ne sayar kudu ya ce mutum ne mai kabilanci saboda ya so na shi har ya sa ya zunguru wancan har ya kashe shi kaga nan musa ya yi ne farko don ya raba fada saboda wancan yana zaluntar wancan ba ya yi don kabilanci ba ne ya yi don kwato haƙƙin wanda aka zalunta ne amma yadda sayar Kudu ya fassara sai fassara shi da mutum mai kabilanci kuma annabin allah to wani daga cikin malamai ya ce da ba dan ni ba da na kafirta shi wannan magana da ya faɗa da ba dan ni ba da na kafirta shi wanda ya faɗi wannan magana sai da kudu an gada wannan ko sannan daga cikin akidun sai da kudu akwai mai akwai wahadatul wujud cewa duniya gaba ɗaya Allah ne duniya gaba ɗaya in ka duba bishiya bishiya Allah ne mutane alloli ne dabbobi alloli ne taurari da rana da wata duk alloli ne gaba daya komai Allah ne an gani kuma wannan magana kada ka dauka azabi ne manyan malaman salafiya sun tabbatar mai da wannan dan kada ka dauka kila karancin fahimtar larabci ne ai wasu ba sa fahimtar larabci sai kutub ne sai su jingina mai wannan an gani da saboda haka sai rukudu bai faɗi bai da wahada wahadatul wujud rashin fahimta ne to za ka jingina wa bin ƙarancin fahimtar larabci za ka jingina ma ibn usaimin ƙarancin fahimtar larabci za ka jingina ma irin su Sheikh fauzan ƙarancin fahimtar larabci za ka jingina ma mukubil bin hadi alwadi'i ƙarancin fahimtar larabci za ka jingina ma rabi'u bin hadi almarkali ƙarancin fahimtar larabci wani malami a najeriya yake cewa a yaushe ne shek biyu bin hadi ya san larabcin da zai iya gane zai iya gane larabcin sai rukudu a yaushe shekar Biyu ya yi karfin larabcin da zai iya gane ainihin wato lafuzza na larabci na sai rukudu wane shi to in ya rena shekar Biyu, to sai ya rena ibn bas mu gani ya rena nasiru dinin albani mu gani an gani to ga mutumin da yake da wannan aqida na wahdatul wujud yana da aqida na wahdatul wujud sannan kuma yana da aqida ne. yana yana yana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gani ya zagi Usman zagi mumuna da Usman da Amr bin al-As da Abu Musa al-Ash'ari har da Aisha radiyallahu anha da mu'awiya hatta kai ya kafirta kabilan mu'awiya banu umayya wanda cikin banu umayya akwai usman bin affan akwai irin su amru bin al-as akwai manya-manyan sahabbai wanda tun a duniya an musa fushi da aljanna to sai kudu ya zagi sahabbai kaga zagin sahabbai kuma aqida ne na shi'a aqida ne na khawarij da abin da ya kama da wannan sannan kuma sayar kutub yana kira zuwa ga tauhidi na hakimiyya ya ware wani tauhidi na musamman tauhidi na hakimiyya cewa hukunci na Allah ne duk mutumin da ya yi hukunci ba tare da littafin Allah ba ya fita musulunci min gairi tafsir ba tare da irin tafsir wanda magabata suke yi ba cewa idan mutum ya yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba in ya halatta shi ya kafirta in ya fifita shi akan hukuncin Allah ya kafirta ko ya daidaita shi akan hukuncin Allah ya kafirta ko ya dauka cewa hukuncin wani Allah adalci ne hukuncin Allah zalunci ne wannan ya kafirta an gane wannan ku to sai kudu yana ganin cewa ko ba wani tafsir idan mutum yayi hukunci bi gairi ma'an anzalallahu kafiri ne idan kaga mutum yana da awan sunna sai kaga a wajen aqidar shi da manhajin shi yana cewa duk wanda ya hukunci ba da abin Allah ya saukar kafiri ne ba maganar tafsir ba maganar in ya halarta ko kaza ko kaza to wannan mutumin karka raba ɗaya biyu ɗan kawari ne shi an gani a takaice in ka bi shi a hankali akwai daga cin akidin shi akwai inkari na kabar wahid bai yarda da wani hadisi yayi aiki da shi ba sai hadisi ya zama mutawatir a wajen aƙida. kaga wannan manhaji ne na mutazila da jahmiya sune wanda ba sa aiki da hadisi sai hadisi ya zama mutawatir a wajen aqida amma ahlu sunna in dai hadisi ya inganta ya cika sharaɗi na inganci suna aiki da shi a wajen furu'a da wajen aqida baki daya to sai kudu gaskiya yana da aqidu da yawa wanda wannan shine kadan daga cikin aqidun wannan bawan Allah amma ko ka san cewa akwai wasu mutane suna da awon sunna in kana so ka ga fushinsu ka taba sayar kudu da ka taba shi ka taba rikici an gane ku za su iya raddi ga duk wani mutumin da yake da aƙida irin wannan amma ban da sayar kudu duk mutumin da yake karin kamar wahi za su mai raddi in ka ɗauko sayar kudu za su nema mai uzuri duk mutumin da yake sukan sahabbai suna da zafi a kan shi amma ban da sayar kudu irin aƙidun da yake da shi suna ƙoƙarin ba shi kariya kuma suna kiran shi imam shi ne imam na tauhidi a wannan zamanin wai ya fasara la'ilaha illallah irin fasaran da duk duniya ba wanda ya taɓa fasara shi a kan su wane ne wa'in mutane su ne 'yan sururiya 'yan sururiya su ne wa'in mutane suna matsar girmama sayid kudu har ma kamar suna ba shi kadasa suna ba shi matsayi na Allah sun doke shi baya kuskure da abin da ya kama da wannan suna ba gane idan ga mutum yana da awon suna baya san a taba sayid kudu to zai iya yiwuwa yana da fahimta ne na sururiya Allah ta'ala a'lam na'am wa alaikum salam wai za a iya cewa akwai malaman sururiya a najeriya kenan a kwarai da gaske za a iya samun malaman sururiya a najeriya an gani in kaga malami ya cika wannan sifa din galiban kuma ya zama ya yi karatu a waje yana da wayewa kan sunna kuma ya san sayar kudu da akidin shi amma yake ba shi irin wannan kariya to ɗan sururiya ne akwai irin su tewa a nan najeriya suna iya yin raddi ga kowa banda sayar kudu an gane wannan sannan kuma kana iya gane su idan malamin suna ya rasu inda malamin salafiya ya rasu ba ka ganin sun yi wani muhadara muhadara na yaban shi muhadara na faɗa na yi masa addu'a ko kuma tattaunawa akan malamin a yi masa addu'a ba sa yi amma suna jin labarin wani daga cikin malamai irin na sururiya sun rasu kamar su doktor yusuf al-kardawi dan ikwanin musulmi a lokacin da ya rasu sai ga malaman da ke da'awar salafiya sun hada muhazarat sun yi wa'azuzzuka suna ta faɗi manganu na alkhairi kan wannan malami a lokacin da luhaidan ya rasu shuru kake ci yadda ka san mushriki ya ci shirowa an gano wannan ku akwai manya-manyan malamai ikwan da suka rasu wayannan malamai masu da'awan sunna ana ganin salafiya ne in kaga irin wa'azuzzuka da suka yi da ba su kariya an gani amma malaman salafiya in suka rasa su shuru to wannan alama ne cewa wannan dan sururiya ne Allahu a'lam na'am الحج الطويل بسم الله الرحمن الرحيم بسم ابن القاسم يا شيخ يا شيخ ومالك بن انس الله يرحمه menene ma'anan ma ya za'u qala yakufu ai ma ya kufu abinda Allah ke kamewa abinda Allah ke tsare ainihin mutane da shi wato abinda Allah ke tsare al'umma da shi ta hanyar sarki ya fi abinda Allah ke tsare mutane da shi ta hanyar ƙur'ani mutane sun fi jin tsoro na sarki fiye da yadda suke jin tsoron alƙur'ani kun ji wannan aiki idan kai wa'azi da alƙur'ani za su ji wa'azin amma ba lallai su yi aiki da shi ba amma sarki in ce daga yau na ba da doka daga karfe biyar zuwa karfe kaza kada wanda ya fito da gudu za ga mutane sun bi ka ce sarki ya ce in ya ƙara kama wani a gidan karuwai to za a yanke mai hukuncin kisa to za ka mutane da yawa sun nisanci gidan karuwai in an ce Allah ta'ala fa ya hana zuwa gidan karuwai Allah ya hana zina to na san Allah ya hana mana sai mutu ya ce ya san Allah ya hana insha Allah zai tuba sai ya ci gaba da zina in ka ce mai Allah ya hana cin riba zai ce ma ya sani zai ci gaba da cin riba amma aka ce ma wallahi sarki ya kafa doka in ya kama ka za a ma ɗaurin shekara goma to za ga mutane ba suna jin tsoro sai su kiyaye sai ga da gaggawa mafi yawan mutane sun daina abinda Allah ke kamewa ta hanyar sarakuna ya fi yawa fiye da abinda Allah ke kamewa ta hanyar alkur'ani wal adam wal katibuna fi siyasa يكف والأدب والكاتبون عن أساس سياسة يذكرون هذا الأمر هذا العصر بلفظ ما يضع الله للسلطان ما ما سر ما rubutu a cikin siyasa malaman da ke rubutu ta bangaren siyasa suna ambaton wannan asari da lafazin ma ya lahu bi sultan abinda Allah ke kamewa ta hanyar sarakuna ya fi yawa fiye da abinda Allah ke kamewa ta hanyar alkur'ani na shida ibn manzur ya faɗa a cikin lisanul arab ma'anan wannan asarin lallai mutumin da yake kamewa daga aikata manya-manyan zunubai don jin tsoron shugaba sun fi yawa fiye da wanda ƙur'ani ke kama da su ko da yake Allah shi ya fi sani ko da yake Allah ta'ala shi ya fi sani ya kufuhul ƙur'an wallahu ta'ala da wanda alƙur'ani ke kamar da shi ko Allah ke kamar da shi kace Allah ya hana ba lalle bane ya bari alƙur'ani ya hana ba lalle bane ya bari ana cewa sarki fa ya hana hmm. gwamna ya hana shugaban kasa ya hana da gudu za ga ya bari na faman ya kufu sultan na halin ma'asi duk wanda shugaba ke kamar da shi daga saban Allah sun fi yawa fiye da wanda qur'ani ke kamar da shi ta hanyar umarni da hani da kuma gargadi magana ya kare wannan shine wani fuska daga cikin fuskokin maslaha a wajen karfafawa mai shari'a karfafawa da manzon Allah yayi ko karfafawa da Allah ya yi a kan matsayin shugaba wannan na nuna girman matsayin shugaba mawjudu ta'zim da kuma wajabcin girmama shi wa tawfiri wa tawqiri wa tawqiri dai da girmama shi na mimma yabharu al'azamatu sultan wanda ke wanda ah, wanda ke bayyana da girman shugaba wa yuqihu fi nufus kuma wanda yake aukar da kwarjirin shugaba a cikin rayuka wa talaqqa 'anil mahzur kashiyata ba'san sultan sai mutum ya kame kaga mutum ya kame daga cin haram mutum ya kame daga aikata haram don jin tsoron azaba na shugaba sai ga ana ta wa'azi mutum bai dena ba da zaran shugaba ya sa doka sai a dena kun gane ku zamanin umar dan kattab radiyallahu an duk da cewa manzan Allah ya hana mutu'a manzan Allah ya riga ya yi kuwa ya hana mutu'a sai ya to da yawa daga cikin mutane ba zai na yin auren mutu'a ba suna yi to lokacin shugabancin umar sai umar ya sa doka duk wanda na ji na kama shi yana auren mutu'a zan yanke mai hukunci hukunci mazinata kafin ka ankara mutane da gudu sun daina yin auren mutu'a saboda yanzu hukuma ne za ta kama ka ta yi ma hukuncin zina in ka taba aure a jefe ka in baka taba aure ma a ma bulala insha Allah na kashe shi wa fitofi wa alaikum salam a ba shugabanci muhimmancin da shari'a ya bashi ai dama musulunci ya ce a ba shugabanci ba su suka ce a ba shugabanci muhimmanci ba su sun ce a ba shugabanci muhimmanci amma kuma in yana sako ya kafirta min shugaba ya yi sako ya yi rinda ya halatta a mai tawaye a nan sun ba shi muhimmanci kenan shari'a shi ya ba shugabanci muhimmanci saboda tasirin da shugabanci ke da shi wajen kamewan al'umma daga sako da aikatawan al'umma ga alkhairi an gano wannan aiki saka maganar cewa su ikuwan suna ba shugabanci muhimmanci yasa suka kawo tauhidul hakimiyya sun dai kirkiro bid'a ba wai ba shi muhimmanci bane da sun muhimmantar da shugaba irin yadda shari'a ta muhimmantar da shi da shi kenan an gani sai suka kirkiro tauhidi na hakimiyya cewa idan shugaba dole ne a yi gwagwarmaya shi tauhidi na hakimiyya dole ne a yi gwagwarmaya domin kifar da shugaba wanda yake hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba sannan idan an yi gwagwarmaya wajen kifar da shi sannan kuma shugaban nan dole ne ya yi hukunci da abin da Allah ya saukar idan shugaban nan ya zamanto yana saban Allah shugaban ya zamanto fasiki fajiri to wannan shugaba dole ne a yi masa tawaye an gani sai ta su a cikin akidan ikhwan yin tawaye ga shugaba al'amari ne mai sauki da zaran shugaba ya saba ma Allah ko da saban bai kai kafirci bayyananne ba su suna kira zuwa kame tawaye yasa duk garin da akwai 'yan ikwan zubar da jini yana yawaita duk garin da akwai 'yan ikwan kiraye-kiraye zuwa ga jihadi ba tare da bin ƙa’idar shari'a ba yana yawaita amma ya mutum zai gane wannan gari garin ahalin sunna ne shine wajen manhaji idan shugaba ya saba ma Allah suna mishi nasiha ne irin nasiha da ya dace da shari'a ba sa kira a ɗauki makami a gare shi da wannan za mu fahimci saudiya ƙasa ce ta salafiya suna aiki da shari'a musulunci sannan kuma su 'yan salafiya ne su shugaba mai mulki ko da ya saba ma Allah ko da yana aikata abubuwa da ba su dace da shari'a ba ce ga yi shugaba mai mulki amma ya gayyato mawaka ya gayyato mawaka mata an zo an yi rawa an taka an cashe to wanda yake ba dan salafi yanzu ta gari yanzu wani shugaban musulunci ne billahi lalzi ya kamata ana ha maza ha mata a tumbuke shi ina ba san gane wannan yanzu gashi ya gina wani waje ga shugaba ya gina wani waje ba da za a rinka sayar da giya a rinka siyar da giya ana gayyato mawaka ana cashewa ana kaza kaga wannan fasikanci ne kaga wannan ba shugaba na musulunci bane zai mace a'a shugaba na musulunci ne amma fasiki shugaban musulunci ne amma karkatacci shi zai ce wannan shugaba wallahi talla bai dace ya zama shugaban giya ba ya za a yi kasa mai tsarki a zo a zo a sami wani shugaba ya sa a gina gidan giya to wannan gina gidan giyan mai matsayin shi to shi dan ikwan zai kafirta shi shi kuma ahlus sunna zai bar a matsayin da Allah ya bar wannan shugaba ya karkace to kuma dama yana rubuce a cikin littattafan aƙida na ahlus sunna idan shugaba ya karkace ga yanda za a aikata da shi mu ba mu da matsala in ka ji hayaniya ya yawaita to akwai yan sururiya ne akwai yan ikwanul muslimin akwai yan kawari mu ahlus sunna da zarar mutum ya gaya ya ai da ba mun san da wannan dama shari'a ya gaya mana za a haɗu da irin wa'annan shugabanni in kuma an haɗu da su ga yadda za mu mu'amalance su an gama kuma yana nan rubuce ba wani ƙirƙiro ba ne to shi ɗan ikuwa hankalin shi zai tashi haka ɗan sururiya haka nan kaza kun fahimci wannan to saboda menene su ba su da littafi na aƙida wanda ke jagorancin rayuwarsu shi ya sanya ta ga wani daga cikin malamai ya kasa gane wannan ka'ida ya ce ‘yan shi'a sun aikata fasikanci ne ‘yan shi'a fasikan ne ya ce amma shugabannin saudiya su kuma kafare ne su so shugabannin saudiya sun nemi taimako da amerika da kasashen turawa su ba su kariya ya ce da mutumin da ya zagi sahabi wanda yake fasiki ne da mutumin da ya nemi taimakon amerika wanda kafiri ne wanda yake sai nuna gara 'yan shi a sufa su kai ni kawai wanda ya nemi taimako da amerika kafiri ne kaga wannan mutum gaba ɗaya kasu da jahili wanda bai san tauhidi ba shine wannan sosai shin dama mutumin da ya nemi taimako da kafiri kafiri ne shi wa ya faɗa haka kaga akwai tafsilat hmm. idan mutum ya nemi taimako da kafiri in ya yarda cewa neman taimako da kafiri ya halatta kuma yana ganin cewa abin da ya yi daidai ne kuma taimakon addinin musulunci ne kuma yana neman taimako da shi ne akan addini ba akan rayuwar duniya ba to wannan mutumin ya kafirta amma dan ya nemi taimako da shi da Allah zo kaɗan ban kariya za a kai mun hari wannan ya nemi taimako da shi a kan duniyar shi ne wannan ba a kafirta shi amma yi ne muke bugu da shi akan addini an gane wannan ku to wannan mutumin ya yi rida malamai sun yi tafsila ƙarƙashin ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wannan nasara auliya wajen nan wajen malamai sun yi bayani to rashin ilimi sai wani nan take sai ya kafirta malaman saudiya don sun nemi taimako da wa wai da kafirai akwai inda ya halatta kai tsaye ka nemi taimako da kafiri akwai inda yake haramun ne ba kafirci bane akwai inda yake kafirci ne akwai yadda yake zama wajibi to kun gani amma kuma zagin sahabbai fa akwai yadda zagin sahabbai ke zama akwai yadda zagi ke zama fasikanci akwai yadda zagi ke zama kafirci idan ka zagi sahabi kana dauka cewa musulunci ne yake ka zage shi zagin sahabi musulunci ne ka zage shi ba ka zaga don son ranka bane wannan kayi ridda sannan shin yan shi'a sun tsaya kan zagin sahabbai ne kawai ina aqidar taqiya in ya suna da aqidar taqiya wanda yana daga cikin aqida mafi hadari a cikin aqidun su in shi'a suna da aqidan alqur'ani bai cika ba wannan alqur'anin da muke karantawa an rage wani abu a ciki an ƙara wani abu an rage wasu abubuwa daga cikin falalan ahlul baiti an rage wasu abubuwa daga cikin khalifanci na ahlul baiti wanda sahabbai suka zalunci mutanen gidan manzan Allah in ji 'yan shi'a an gani sannan an canza wasu ayoyi daga yadda suke ƙur'anin nan 'yan shi'a sun ce mu karanta shi a min babin zarura mu karanta shi min babin zarura har sai imamul mahdi ya bayyana in mahdi ya bayyana ƙur'ani na gaskiya yana ina hannunsa to wannan aƙida kaɗai bai sai kafirta 'yan shi'a ba daga cin aƙidin 'yan shi'a akwai abin da ya shafi shirkiyat idan dan shi'a ya shiga cikin tsanani zai ce ya husaini ka bani arziki ya husaini ka bani ilimi ya husaini ko ya hasan ko ya ja'far ja'faru sadiq ka bani ilimi ka bani lafiya ka kusan min da tsanani shi kuma Allah ya ce wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah ya shafe ka da cuta ba mai iya yayi ma wannan cuta sai Allah ko sannan 'yan shi'a suna sanya ma 'ya'yansu abdu hassan abdu hussein abdu ja'afar abdu muhammad maimakon abdullah abdu rahman abdul hussein kun gane wannan ko? to sannan suna da aƙidu akwai aƙidan bada'u wanda ke nuna allah ta'ala na iya yin kuskure allah na iya aikata abu sai ya yi kuskure sai ce ah ashe abin da na yi kenan sai Allah ya sauri ya canza to wannan aƙida shi kada ya isa ya zama kafirci akwai aƙidar raja'a wanda ke nuna mutum na iya mutuwa ya dawo in shi'a sun gina wannan aƙida saboda suna ganin wai idan an ce zaluncin da sahabbai suka yi wai zaluncin da sahabbai suka yi wa ahlul bait idan an ce a yafe musu a bari sai tashi kiyama sannan a duki mataki kaman abin ya tsawaita zaluncin ya kamata tun a duniya fara nuna musu sai suka kirkiro aqidar raja'a cewa Allah zai dawo da Abubakar zai dawo da Umar zai dawo da Usman zai dawo da Aisha da Hafsa a dawo da su duniya saboda Imamul Mahdi zai zo da takobinsa na adalci ya zo da wannan takobin zai zo ya sa a ɗaure su a jikin itaciya ya ɗaga ita ya ɗaga wannan bid'a wannan takobi ce wannan ne sakamakon zaluncin da kuka aikata ga ahalul baiti sai ya zo duk ya fille su wai ya yi wannan ne saboda adalci in ji su ga zaluncin da aka yi ga ahalul bait sannan gobe kiyama kuma sai Allah ya ƙara hukunta su na fatan gani to irin wa'annan miyagun aqidu sai a ce wa'annan mutane ɗan uwanmu ne wayannan mutane ƴan mu ne mu yi musu addu'a Allah ya taimake su daga cikin abin da yake zai nuna maka ƴan shi'a ba ƴan uwanmu bane ƴan shi'a suna cewa gara yahudawa da mu suna cewa gara gara ainihin kare na natin yahu kare na ainihin wa banda natin yahu na sharon gara karen sharon da natin yahu da ainihin abubakar da umar ka duba ba wanda muke ganin darajar shi bayan manzan Allah kamar wa'annan mutane to gara karen natin yahu da wa'annan bayan Allah kenan yahudawa sun fi daraja a wajen ɗan shi'a fiye da ahalus suna wal jama'a shi ɗan shi'a ya faɗa kai kuma ka ce ɗan uwanka ne kuma a cikin tarihi ba a taɓa ruwaitowa dan shi'a ya yi faɗa da bayahude ba ya kai wa bayahude hari babu babu inda aka taɓa ruwaitowa ɗan shi'a ya kaiwa bai hude hari sai dai an ruwaito idan bai ya kai mai hari ya kara kanshi kama abin da ya faru na kwanan nan isra'ila yahudawa suka fara kai hari ga iran shi ya sanya iran ta rama. ita iran tana kariya ne ita ba wai ta fara kai hari ba ne zawa. duk da cewa isra'ila ta daɗe tana kashe ainihin hezbollah tana kashe hamas a can labanin amma shi a ba taba kai hari ba sai lokacin da isra'ila ta kai hari kuma kai hari bawai kai hari ba kadai an kashe musu manya-manyan malamai da manya-manyan rumus ɗinsu bai fahimci wannan? to wannan shi ne Kashe shubha kashfu shubha bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim aiki da tauhidi aiki wanda yake zahiri alhali bai fahimce shi ba kuma bai kudurce shi da zuciyarsa ba munafiki ne ku ji wannan mutum ya yi aiki da tauhidi aiki na zahiri a zahiri yana aiki da la illallah amma bai fahimci tauhidi ba kawai ya taso ne a ƙasa wanda ƙasar da take la illallah da ya ga mutane suna yi shi masai sai yana yi babin al'ada abin ya zama culture na wannan garin sai shi ma ya ɗauki abin a matsayin al'ada kawai wato ya yi aiki da tauhidi aiki na zahiri amma bai fahimci ma'anan la'ilaha illallahu ba sannan bai ƙudurce shi a zuciyarsa ba wannan munafiki ne munafiki shi ne ya ƙulu na bi alfinatihin ma laisa fi ƙulubihim waɗanda suke faɗa da harsunansu abinda baya cikin zukatansu suna faɗa da harsunansu abinda baya cikin mai zukatansu duk mutumin da yake faɗin la'ilaha illallah da harshe amma bai shiga cikin zuciyarsa ba wannan munafiki ne an gano wannan ku kenan mutane da suke cewa al'imanu huwa al'itiqad ko kuma al'imanu huwa al'iqrar al'aulu bil lisan kawai imani shine mutum ya fada da harshe shine imani in ka fada da harshe ka zama mumini ko da mutum bai kudirce ba wannan aqida ne na murji abu to wannan mutum munafiki ne nifaqul itiqadi munafiki ne nifaqul itiqadi munafinci na aqida in an ce mutum yana da nifaqul itiqadi irin munafincin Abdullahi bin Ubay bin Salul idza ja'a al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun idan munafikai suka zo wajenka ya rasulullah sai su ce nashhadu innaka la rasulullah mun shaida lalle kai manzon Allah ne sun fada da bi da harshe sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah shine ya san lalle kai manzon sa ne amma wallahu lakazibun Allah ya shaida munafikai ƙarya suke yi sun faɗa da harshe ne ba su kudirce da zuciya ba ittakazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah sun rike rantsuwan su ya zama to garkuwa kawai garkuwa ne don su kare ainihin kansu daga azaban daga ainihin azaban mu'minai sai suka kange mutane daga azaban Allah daga hanyar Allah wa huwa sharrun min al-kafir al-khalid wannan yafi sharri fiye da kafiri tsantsa mutumin da yake munafiki wanda za ga yana kalmar shahada a fahimci wannan jama'a yana kalmar shahada yana sallah amma a zuciyar shi bai yarda da shi ba sharrin shi ya fi na kafiri tsantsa wanda in ka ce mai kai musulmi ne ce Allah ya kiyaye kaga an ce kai musulmi ne ya ce Allah ya kiyaye amma wannan ka ce mai kai musulmi ne ya ce ni musulmi ne yana kalmar shahada amma yana tsananin yin musulunci sai wani ya ce wannan tun da ya yi kalmar shahada mu shi ne namu kenan ba duk sanda mutu ya kalmar shahada kake cewa shi ne naka ba yana daga cikin karancin fahimtar tauhidi su aka zai yana da kyau malamanmu ɗalibanmu mu dage da fahimtar tauhidi rashin sanin tauhidi shi yasa da wannan matsala ya taso yakin ainihin iran da amerika da yahudawa sun da ce to ai iran suna kalmar shahada ko banza su fi kusa da mu idan mutum yana faɗin kalmar shahada amma kuma ya warware shi da aikin shi ya aikata abubuwa da yawa da suka fitar da shi daga musulunci saka ɗan shi'a ka daina yadda mugun malami ya rube ka ya ce ai zagin sahabi ne kaɗai a gidan ɗan shi'a kuma zagin sahabin sai ya ɗan ɗauke shi irin zagi ne ordinary ba zagi na aƙida ba zagi na dan shi'a zagi ne na aƙida ya ɗauki zagin a matsayin addini amma yanzu mutumin da yake zagin ka ya ɗauki zagin addini ne to amma dan shi'a da yake zagi yana ganin in yayi wannan zagi ma lada ya samu wannan kafiri ne saboda ya ɗauki zagin sahabi kamar yadda yake kamar ibada ne kun gane ai to sai ya yi maka wayo ya rena maka hankali kamar baka da ilimi sai ce ai dan shi a zagin sahabi yake yi su kuma sarakunan saudiya suna neman taimako da amerika to wanne ne ya kusa da kai to mutumin da ba shi da ilimi bai san menene yaƙi da shi'a ba sai ce ai dan shi'a ya kusa da ni an gari bai san cewa dan shi'a bayan ma zagin sahabbai balle zagin sahabbai na dan shi'a kai kafirci ne sannan kuma ga miyagun aƙidun da yake da su masu yawa wanda kowanne ka ɗauka daga cikin aƙidun wani ya isa ya kafirta ɗan shi'a sai ya ɓoye wannan Alamar gane mugun malami kenan sai ya ɓoye miyagun aƙidun yan shi'a ko kuma an zama mai uzuri jahili ne bai san aƙidun yan shi'a ba sai zagin sahabbai nan mai uzuri kenan in ba mai uzuri ba mugun malami ne mai so ya halaka da al'umma yana so ne ya tura al'umma zuwa gaban iran daga baya sai al'umma su ɗauko miyagun akidu na abin nan yanzu kuna jin zazzaki ba da kan shi yake cewa zazzaki ya nuna ainihin alul bait da husaini da hassan darajar ya fi na ulul azam banda manzan Allah duk manzannin Allah gaba daya duk manzannin Allah zazzaki ya ce da hassan da husaini darajar ya fi na duk manzannin Allah ulul azam banda manzan Allah ya ce ka mutu da bakin ciki na san wannan magana ya bata mara sai dai ka mutu da bakin ciki to shi wannan magana kawai yaya mutumin da ya faɗi wannan magana mu a cikin aƙidanmu duk wanda ya fifita wani mutum wanda ba manzo ba kan manzo ya kafirta babu wani mutumin da yake da daraja da ya kai na manzanni to yan shi'a suna fifita malamansu akan manzanni to duk wannan gaba ɗaya. duk wannan gaba ɗaya ba za ka gaya mabiyanka ba sai ka ɓoye kawai ka ce shi a shi ne zagin sahabbai kuma zagi ai fasikanci ne kawai ka duba mugunta da jahilci da ɓoye gaskiya an gani? na. wani malamin da yana rabi ga shi da shi ne wannan magana amma da zo na sai ce amma anan ya yi gaskiya to kaga da shi da shi duk ba su da ilimi in ya ce anan ya yi gaskiya shi a shi ne zagin sahabbai kawai tukaga kaga ya kamata kafin ka yi magana kan aƙidar mutane ka karance shi in za ka yi magana kan dariƙa ka ɗauko littattafan dariƙa ka karanta in za ka yi magana kan shi'a ɗauko littattafan shi'a karanta ka san aƙidinsu an gani don shi wannan bugun malamin cewa ma ya yi wato wannan aƙida na zagin sabai aƙida ne na irin mutanen banza daga cikin ɗan shi'a banda manya-manyan malamansu wala abin da ya faɗa kenan aƙida ne na mutanen banza irin kama ce a cikin ahalus suna akwai irin mutanen banza na 'yan shaye-shaye to su ne suke zagin sahabbai amma manyan malamai irin su kamnari irin su ayatollah khomeini ba sa zagin sahabbai wannan shi ne abin da ya faɗa wannan bugun malami kaga sai ka ɗauka kenan zagin sahabbai ba ma aƙidan shi a bane kawai wasu 'yan zaune gari banza ne kawai eh aƙidan 'yan kan titi ne misali kaga wannan mutum kana so ka san mugun malami wallahi shine wannan yana da wani ajanda in ma an ba shi kwangila ne ya yada da shi a da wayo sai yana so ya sassauta da da shi a ga mabiyansa yanzu mabiyansa cikin sauki za zama yan shi'a yanzu ga nan gaba za a samu daga cikin mabiyansa za zama yan shi'a da yawa ko ko a cikin shi Allah shi kiyaye. Innal munafiqina fi dharki ina fa kida zai daidai a baka jin zaki abin da yake to wasu daga ciki suna cewa wai suna goyon bayan shi'a wasu daga ciki suna goyon bayan mu wai gara daga goyi bayan yahudawa gara ka goyi bayan yan shi'a so yan shi'a sun fi dama dama saboda yan shi'a ko banza da yan uwanmu ne kace ce saboda duk da cewa mu ya bambanta ya ce wato ma aƙida wai kaji ma aƙida ya bambanta ya ce menene aƙida a ko dai ba ku ba ya ce mene wai kace wai da mu da yan shi'a ƙida ya bambanta ni ahlu sunna ne shi kuma dan shi'a ne aqida ya bambanta haka shi shi'a ne ni ahlu sunna saboda haka ya dai dan dama dama yace mai kuma kace mu musulmi ne kaji wani wayan da zai ma kace kawai me me me me sunna me shi kace mu musulmi ne wanda shi da kanshi ba yana cewa shi dan shi'a ne amma anan sai rena ma wayo me kuka ce mu musulmai ne gaba daya kuma me aqidan mu aqidan mu shine musulunci in ji shi to sai ya raddi ga malaman da ke cewa duk lalacewa yan shi a gaya kaza ya musu raddi mummuna an gane wannan ko wa iyaz billah innal munafiqina fi dharki al-asfali min an-nar lalle munafikai suna cikin mataki na kasa kasa a wutan jahannama na'am وهذه المسألة مسألة طويلة wannan mas'ala mas'ala ce mai tsawo wato yana bayyana a gare ka in ka lura da shi a cikin harsunan mutane za ka ga wanda ya san gaskiya amma yana ƙin aiki da shi ya san gaskiya kirkiri amma yana ƙin aiki da shi saboda tsoron tauyewar duniya in yi aiki da gaskiya ila yana cin abinci a wajen wani wannan mutumin zai daina ba shi abinci shi ne don tsoron tauyewan duniya ko don tsoron tauyewan alfarma yana da wani alfarma wajen wani shugaba yana da wani alfarma wajen wani dan siyasa ko wani dan kasuwa idan ya zo ya yada wannan aƙida din ya bayyana da tauhidi wannan mutumin zai janye daga taimakonsa zai janye tattalin arzikinsa ko kuma don sassauci ga wani ya yi ne don sassauci yana so ne don sassauci ga wani ya ɗan yi sassauci ga 'yan shi'a ya ɗan yi sassauci ga sufaye ya ɗan yi sassauci ga 'yan ƙalaƙato za ka ga wanda yake aiki da tauhidi ga zahiri banda batini akwai mutanen da ke aiki da tauhidi saboda al'adar garinsu ne wani ya taso kawai ya ga ana aiki bai ma san mai tauhidi ba kamar yanzu ga 'yan kabilan fulani suna ɗage wando su ɗage wando wani bai ma san dalilin ɗage wandon ba abu ya zama al'ada ne ya taso ya ga kabilansa ana ɗage wando ya ɗaga. zai samu lada babu lada amma in ya ɗaga wando daga cikin ɗan ƙabilan fulani ne ya ɗaga wando wato ya sa wando ne sosa saboda yana neman lada ya rayar da wannan sunna ɗin, an gane to ya samu lada amma ya taso al'adar garin su ne a sa wando a sosa ba lada al'adar garin su ne a yi kalmar shahada sai shi ma ya zo yana kalmar shahada ba lada al'adar garinsa ne sa hijabi sai mata gaba ɗaya ana sa hijabi yanzu akwai wani gari nan ƙauye hanyar kano akwai hausawa maguzawa in ka je ba za ka iya gane bahaushe na hakika da bahaushe ba maguji ba hausawa ne maguzawa suna halartar makarantar boko ɗaya kowa da hijabi kuma Hausawa wasu daga cikin suna zuwa coci amma da hijabi a cikinsu hijabi daga sama har ƙasa a eh, manyan maza hajjar rawan kuma irin wannan kunya da kamewa da mutunci irin na bahaushe haka suke za ga mace in za ka nemi za ka tattu kunya za ka ɗauka musulma ce kabura ce yana tsakanin kano da kaduna nan ne kuma sunan da akwai kunkumi akwai gasu nan dai to za ka ba za ka iya gane musulmi don hijabi ba ba za ka iya gane musulmi don rawani ba a wannan gari ya zama al'ada to idan mutum idan mace ta sa hijabi domin musulunci ne yake ta sa lada ta sanya dan al'adan garin su ne ba lada to haka nan kalmar shahada mutum yana faɗa dan al'adan garin su ne kafiri ne shi ba musulmi ba namu aka tambaye su sai su ce su sun je sun iyaye su suna fada wasu kalma kuma su kan shi ne su. ya eh, amma sun zama nan sun faɗi kalma sun yarda da kalma ba sun mai da shi al'ada ba ne kawai. Eh suna kan wannan kalma ta la'ila da sun yi iyayen suna faɗa kuma sun yarda da shi. Su dalili suka yi amma sun yarda da shi. Eh idan ka tambaye shi abinda yake kudurcewa a zuciyarsa sai gashi ashe bai san ma'anar kalmar shahada ba sai dai wajibi ne ka fahimci ayoyi guda biyu a littafin Allah gashi nan za mu ji na'am walaikun salam da wasan da mafi ke kan aiki na alkhairi amma bai fahimta kawai ya taso ya ga ana yi daga baya sai ya karatu sai ya tafi a kan to a baya ya samu lada eh, idan mutum yana aikin alkhairi bai san abin da yake kunshe da shi ba bai da lada amma daga bayan ya zo ya fahimci abin ya aikata to Allah zai bashi ladan da da na yanzu eh. na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim na babu at-tasammi bi qadi fulan babu mutum a ringa kiran mutum da suna alƙalin alƙalai alƙalin alƙalai sarkin sarakuna da makamancinsa ya zo cikin sayar bukari ya zo cikin sayar bukari an karɓo daga abi huraira Allah ya ƙara mishi yadda ya ce lallai sunan da ya fi muni a wajen Allah mutumin da ya sa kanshi suna sarkin sarakuna mutumin da ya samu kanshi suna sarkin sarakuna alhali ba mamallaki sai Allah sarkin sarakuna an gani alƙalin alƙalai na kawai sufiyan misto sufiyan da sauri ya ce ah, shahanin Shah misalin shahan sha eh, da yaren farisa hmm. shi ma yana nufin sarkin sarakuna yaren su ne ba larabci ba ne an gani wannan ku wafi ya ce mutumin da ya fi muni a wajen Allah gobe kiyama wanda ya fi muni wanda ya fi muni dai Shi ne mutumin da ya samu kanshi suna sarkin sarakuna qawlu akhna yani auda mutumin da ya fi kaskanci to amma nan ana nufin mutumin da ya kira kanshi sarkin sarakuna mutulakan bai taqayidi ba sarkin sarakuna mutulak ba taqayidi kenan kawai shi ne sarkin sarakuna na duniya gaba daya to me ban Allah to Allah shi kuma me shi alaysa Allahu bi ahkamil hakimin ba Allah ne mafi hukuncin masu hukunci ba ba Allah ne sarkin sarakuna ba sai aka ce kai ne sarkin sarakuna amma ka ce wane sarkin sarakuna na tunin wada sarkin sarakuna na Najeriya alƙalin alƙalai na Afirka kaga an faɗi iyaka kenan yana da iko ne kawai a Afirka amma ba shi da iko a sauran wurare to wannan wato ba matsala cikin shi in an mai kaiji ba matsala amma idan an saki abin kawai akwai matsala kamar yadda wani ya kira annabi ya sayyidi annabi ya ce a ruwan la, ya kai shugaba shugaba na ce shugaba ne Allah kawai ka saki abin ka ce wa mutum sayyidi akwai matsala an gani sayyidu dubani fulani sayyid a shugaban ka kaza shugaban hausawa shugaban yahuda yarbawa shugaban inyamurai shugaban karnuri shugaban kaza an faɗi iyaka ba matsala amma ce ai shi shugaba a saki abin shi ya shugaba na to shi ne annabi ya ɗan kyamaci abin amma a ɗan jingina shi zuwa ga wani waje a mai iyaka ba matsala an gane wannan ko? wannan shi a cikin karatun akwai matsaloli nan hani daga mutum ya sa ma kanshi suna sarkin sarakuna الثانية أن ما في معناه مثل نبيو da abin da ke cikin ma'anansa misalin shi ne kama kawala sufiyan da abin da ke cikin ma'anansa misali misalin shi ne kamar sarkin sarakuna kamar yadda Sufiyani ya faɗa na uku a tafaddul littagrin fi haza fahimtar irin yadda shari'a ya kaurara magana kan wannan a fahimci yadda shari'a ya kaurara magana yadda shari'a ya ɗauki magana da zafi da makamancinsa amma ah, ya kafa bi annal qalba lam yatasim ma'anahu duk da yanke cewa zuciya bai yi nufin ma'anan shi ba in ka ce sarkin sarakuna ba kana nufin na duniya ba ne zuciyar mutum ba yana nufin na duniya ba ne zuciyanka bai yi nufin haka ba amma kawai ana so ka yi tafsir an yi shirka a cikin lafazi amma anan baka kafirta batun da baka yi nufin haka ba ba kana nufin duk duniya ba ne ba kana rufin ka ciro haƙƙin Allah ka bashi bane amma duk da haka ana so a yi tauhidi a cikin lafazi hatta a cikin lafazi ana so a yi tauhidi الرابعة التفتن أن هذا الإدلال lillahi سبحانه فهمت cewa lalle fadin haka din dan girma Allah ne fadin haka ne fadin haka kai wannan tafsilat din kai taqayidi kai ne dan girma Allah subhanahu wataala na'am na'am خلاص Allah shi taimake mu wa alaikum mutum ne ba shi da lafiya ba shi da lafiya suna gurin kasuwanci sai wani zaune sai ce maka ya ciki in ka ce insha Allah wa shi ne faɗa maka ne wani yi sai ka wani sa insha Allah Allah neman albarka ne ana kira wannan al-istisna'u litabarruk kamar yadda annabi ke cewa wa inna insha Allah bikum lahiqun mu ma sha Allah muna nan za mu riske ku ya ko mutanen kabari ai dole kuwa sai ya mutu amma sai annabi ya ce mu sha Allah muna nan zuwa shin yana dubin kila ba za mu zo ba kai ma da kace sha Allah da sauki kai daidai al-istisna huna litabarruk na'am sha Allah okay da ya fara irin wannan a dan sace shi gaskiya wai sun faɗa wasu sunan baban shi ne bai kuwa kira sunan baban sai ce sayyid a dan nemo wani suna kamar al-imam a bashi ya dan fi dama dama ko a ce abu kaje ga shi nan na amma to masha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk